أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيره وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora cikin abin da za mu ambata insha Allah muna cikin bayani dangane da abin da ya shahi karya inda muka yi bayanin ababe da dama wanda suka rataya suke da alaka da sifa na ƙarya mun kai bayani akan al'amarin da ya shahi tauriya wanda yana da kyau ya kasance mun yi tambihi a kansa saboda yana irtibati sosai da eh, ɗabi'a na karya kuma malaman akhlaq ma malaman fiqhu sun yi bayanai daban-daban dangane da abin da ya shahi wannan sifa ta tauriya insha Allah wanda za mu shi hakikaninta da kuma alakan da yake tare da ita dangane da abin da ya shahi sifa na karya. bayan bayanai sun gabata akan cewa ita karya sifa ce mummuna kuma sifa ce wadda bai kamata ya kasance ba musulmi ko kuma mumini ya sifanta da ita tana daga cikin miyagun sifofin da suke nuna rashin imanin mutum da Allah subhanahu wa ta'ala da rashin imanin mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ma rashin imanin mutum da ranar tashin alkiyama saboda haka koyarwa na addinin musulunci ya buƙaci mumini musulmi ya kasance mai gaskiya a duk inda ya samu kanshi ilizamce gaskiya kuma ya kasance tare da masu gaskiya hakanan kuma ya nisanci karya kuma ya nisanci masu karya. amma dangane da abin da ya shahi sifa na tauriya za mu iya ganin kenan wani lokaci kamar da muka yi bayani dangane da abin da ya shahi karya na maslaha wanda ya gabata watan ƙarerrakin da addinin musulunci ya istisna'in su saboda wasu manya-manyan fa'idodi wanda ya hanga nan gaba kan wannan sai ya kasance ya halatta su a matsayin lalura a matsayin mutum ya kasance cikin tsananin bukata zai amfani da su sai zamantu ya cimma wannan babban maslahan da shara musulunci yake hankoro amma dangane da abin da ya shahe al'amarin tauriya shi ma zan mu iya ganin kusan ya so ya kama da abin da ya shahi karya wanda muka nuna na maslaha wanda aka istisna'i karya a lokacin yaƙi ko ƙarya domin gyarawa tsakanin mutane guda biyu wanda ba su jituwa ko kuma ƙarya ma iyali ko kuma yara domin ganin cewa ka kiyaye wannan alaƙar da adakwai tsakaninka da su domin ya kasance kenan ka husar da zukatansu dangane da wani wani buƙatu wanda suke buƙatuwa zuwa gari ka kuma wanda baka da iko a kanshi shi baka wani hanya sai ka yi wannan karya din to amma za mu iya gani shi tauriya ya kasance magana ne mutum zahayi wanda yake ɗauke da ma'anoni guda biyu wanda shi wanda kake ma magana din zai fahimci wani ma'ana kai kuma za ka fahimci wani ma'ana wanda yake kuma shi ne wanda kake bukata shi sa malaman akhlaq sun yi bayanai al misali dangane da ma'anan shi suke cewa وطريقة التورية أن يخبر المتكلم المخاطب بلفظ ذي احتمالين أحدهما غير مطابق للواقع وأظهر في المقام فيحمله المخاطب عليه وثانيهما مطابق له يريده المتكلم wannan kenan shine abinda malaman akhlaq suka yi bayan dangane da abin da ya shahi ma'anan tauriya kan cewa ya kasance shi wanda yake magana ya yi magana da wanda yake mukhataba da shi ma'ana wanda yake magana da shi da wani lafazi wanda zai kasance yana da <clears throat> ihtimali guda biyu wata akan iya fahimtar <clears throat> ma'anoni guda biyu gani da wannan lafazi din ɗayan ya kasance bai da mutabaka da abin da yake waƙe ma'ana ya saba ma abin da yake abke ya saba ma abin da yake wakana sai kasance kenan shi wanda yake saurara ya ya yi tatbiqin wannan ma'ana din akan abin da aka gaya masa fa hul al-mukhatab alayhi kenan sai kasance shi wanda ake mukhataba da shi ya aza wannan magana din wannan lafazi din akan abin da yake sabanin waƙe ba tare da ya fahimci cewa ƙarya ne ake yi ba na biyu kuma shine kasance wanda shi ne yake mutabaka da waƙa wanda shi ne shi mutakallim yake bukata shi wanda yake magana shi ne dama abinda yake bukata ya cimma amma sai ya kasance shi wanda yake saurara ya fahimci wani ma'ana daban wanda ya saba ma waƙa kuma sai zamanto ya kawar da tunanin shi dangane da abin da yake hakika wannan shine abin da ya kasance malaman akhlaq sun yi bayani dangane da abin da ya shahi tauriya sannan suna da misalsalai da dama wanda suka bada akan haka misalsalai suna da yawa wani lokaci shi mukallafi da kanshi zai iya tashkisi ina ne ya kamata ya kasance ya yi tauriya sannan ya kamata ya yi shi al misali suna cewa yana daga cikin amsila din shaumin amsilatihi annahu idza talabaka zalimun wa anta fi darik wa la turidu al khuruj ilayhi an taqula li ahadin an yada isba'ahu fi mawdi'in wa yaqul laysa hahuna watan kenan al misali da a ce wani shugaba ne a zalumi wani sarki ne a zalumi wanda yake neman ka kuma yana neman kama ka to akan zalunci kenan sai kasance kai kana neman ka ba kanka mahuta kana neman ka gudu ka tseratar da kanka ta wannan lokaci din sai ya kasance ka umarce hadiminka ko kuma wanda yake tsaron gidanka ko danka ko abin da ya kama da haka nan ya zamanto ka ce musu duk lokacin da aka zo aka tambaya ko kana nan sai ya zamanto sun yi ishara da hannunsu ga nuni zuwa ga gida ɗin sai su ce baya wannan sai kasance shi wanda ya zo neman wanda ake nema din sai fahimcewa kamar ana nufin baya nan ne cikin gida alhali wani wuri ne aka yi ishara da shi wanda wannan wuri yana cikin gida sai zamanto kai maganan da kake yi ya yi mutabaka a kan wanda yake kuma dama abin da kake nufi kenan kuma lokaci guda misali ba kai karya ba shi kuma abin da zai fahimta saɓanin waka ne sai ya kasance ka kubuta daga sharrin shi watakin wani shi ne abin da ake ce ma tauriya kuma misalsalan shi suna da dama al misali suna cewa daga cikin amsila ɗin shi wa iza balaga an ka shai'un ila rajulin وأردت تطيب قلبه من غير أن تكذب المثال إذن يكسن شيء wani abu ya zo daga daga gare ka wato an isan maka wani labari dangane da wani mutum sai ya kasance kenan ka so ka ka daɗaɗa masa zuciya to kamar allah misali mutum ne ya ji magana daga gare ka wanda ya shahe shi saboda aka ran shi ya ɓaci sai zo ya mawaji hanka yana tambayan ka dangane da wannan al'amarin Ki kana bukatar zaman to ka gaya masa magana wanda zai daɗa da zuciyarsa ya kawar da wannan abin da ya ji dangane da kai sai ka ce masa kenan ta lahu إن الله لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء وتسكت مسا لليني Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa ni ban faɗi wani abu ba dangane da abin da ya shahi wannan abin da kashi wata ni ban Allah ya san cewa ni ban gaya ba watan kenan ala an takuna lafzatu ma inda kalil ibham amma kai maƙasudinka wannan lafazi na maɗin nan ya kasance kayanuhin ibhami ne shine abin da za ka rikitar da tunanin shi dangane da abin da ka ambata sai zamanto shi ya fahimci wani al'amari daban kai kuma kana nihin wani al'amari daban wa inda mustami na nafi amma shi kuma wanda ya kasance yana ji yana sauraron ka sai ya fahimce ta cewa kaman tana korewa ce ma ce ta nafiya mai kore wani al'amari da aka jingina kenan ka ce masa inna Allah la ya'lamu ma qultu min zalika min shay ma qultu min zalika min shay ni ban ga komai dangane da wannan al'amar to sai kasance kenan kai ma din nan kana nuhin ibhami ne ba kana nuhin nafiya ba ne amma shi sai zamanto ya fahimci cewa nafiya ce kenan kamar baka ce komai ba sai zaman to kai abin da ka hudu ya yi mutabaka da waƙe shi ne kuma kake nuhi shi kuma abin da ya fahimta bai mutabaka da waƙe ba kuma kai ba shi kake nuhi ba wannan shi ne abin da ake kira tauriya kuma shi ne malaman akhlaq suka yi bayani hakanan ma malaman fiqh sun yi bayani su kan cewa wannan ba ƙarya ba ne wannan bai da laihi kuma ana iya yinsa wannan kenan a takaice sai mu kuma dangane da abin da ya shahi bayani dangane da abin da ya shayi hakikanin tauriya da kuma irin bayanan da malaman akhlaq suka dangane da shi suna cewa al misali kullu mawdu'in yajuzu fihi al kadhib in amkana adamu tasrih bihi wal udul ila ila ta'rid wa tawriya kana aula zalik suke cewa duk wani mawdu'i wanda ya kasance ya halatta a yi ƙarya a cikinsa idan yana yiwa ya kasance mutum bai sarraha da ƙaryan ba ya yi tasirihi ya bayyana da kowa zai fahimci cewa ƙarya ne sannan ya zamanto kenan ya karkace kuma ya karkace daga shi tauriya to wannan shi ya fi in za ka iya kai magana ba tare da ka sarraha da karya ba inda ya halatta ya kasance ka yi ƙarya to haka ɗin shi ya yi haka nan inda ya dace ka yi tauriya in za ka iya bi wata hanya ba tare da ka yi tauriya ɗin ba shi ya yi kenan waɗannan ababen guda biyu duka wanda muka gani daga inda ƙarya halatta domin gyarawa tsakanin mutane guda biyu ko a halin yaƙi ko mutumin matar shekarya ko abin da ya kama da haka wannan a halin lalura ne in eh, akwai hanyoyin da za ka bi kasance ba kai karya ba a cikin wannan al'amura din wannan shi yafi hakanan kuma dangane da abin da ya shafi tauriya in akwai abin da mutum zai iya ambata ya zamanto ya kauce ma wannan tauriya din shi yafi shi yasa ma ake cewa al misali akwai wanda hadisi da aka ambato daga cikin ihya ulumuddin daga ibn abbas yake cewa inna fil ma'arid lamamduhatun anil kadhib to yana bayani kan cewa in mutum zai iya yin tauriya wannan zai hana shi kasance yayi yi ƙarya kenan marhala marhala ne wata in za ka iya zamanto ka yi tauriya to ka kauce ma ƙarya ɗin shi ya fi sai zamanto baka sarraha ba da ƙarya hakanan in za ka aika ka sarraha da ƙarya ɗin shi ya fi kasance kayi karya kenan akwai majal na tauriya kenan akwai mamnu'iya dangane da abin da ya shahi karya sai zamanto mutum ya bi wannan marahil din wa inna fiha ma yugni ar-rajula an al-kadhib al-kadhib a cikin tauriya akwai abin da zai wadatar da mutum daga barin karya kenan mutum zai amfani da tauriya domin ya zamanto ya kauce ma karya. saboda haka kenan wannan zai kasance kenan laisa al-murad bihi annahu yajuzu at-ta'rid bidun haja wa tirar kenan wannan ba yana nuhin ba kenan mutum kawai da ya ga dama lokaci guda ya amfani da tauriya ba tare da ya buƙaci hakanan ba sun ya kama ka lura ne hakanan ko ƙaryan da aka yi istisna'i wanda yake na maslaha sun ya kama ka lura ne in bai kama ka lura ba in za ka aika faɗi abin da yake ba ƙarya ba ne wannan shi ya fi alkhairi kuma shine shari'ar musulunci ya yi so wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala zai sanya mu cikin bayansa managarta masu bin shari'an shi daki-daki marhala-marhala kamar yadda ya umarni mai sanya mu cikin bayansa masu lizimtan gaskiya masu dakewa a kanta masu lizimtan kuma ma'abuta gaskiya ya nisantar da mu daga ƙarya da ma'abuta ƙarya da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin